الله بل قتل المعاهد لم يرى رائحة الجنة gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu albarka mutuban ma a yau ta ƙunshi wasu sakonnai ne guda uku darussa ne da ababen lura da rayuwa ta annabi rahama annabi jin kai cikin aminci suna cikin tsaro suna cikin kiya kulawa suna da wasu haƙoƙi wanda yake a bisa kawai wannan kamar wani ba da amsa ne dangane da wasu ƙungiyoyi na addini daga cikin waɗanda muke zaune da su a cikin wannan ƙasa ta mutu ta najeriya wanda suke tunanin cewa ولا غطاء أنا صلى الله عليه وسلم يضرب Go! 여성을 Beleza? I je ya kwashe ai yi kokari a lura da wannan a gyara Allah taimake mu abu na gaba shine 와. pra caralho. Vamos lá. sai sai sai da yawan kuka kun bace ku ne muna roƙon Allah lafiya Allah ƙara tsare mana addinin mu ya ƙara tsare mana mutuncin ya ƙara aikin shirya mana da shugabannin mu ya ƙara tabbatar da su akan gaskiya ya ƙara